أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bari ba ka tuka aji kula mun fada wayana a cikin malam ya fara kawo mana shahid dalilan da suka nuna cewa yahudawa lalle sun kulle gaba tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya kawo mana hadisi wanda ibn ishaq ya fitar da shi daga ummul mu'minin safiya radiyallahu anha take cewa <clears throat> tana daga cikin koko ita ce fiyayyen wanda mahaifinta da amminta ɗan uwan mahaifinta ya fi so a cikin 'ya'yansu ga baki ɗaya. amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin garin Madina ya zo garin Madina ya sauka a Quba suka tafi zuwa gare shi tun daga safiya har zuwa maraice suka gane cewa lallai annabi ne bayan sun dawo suna tattaunawa ta saci ji don ba suna yi ne don ita ba suna tattaunawa ne take ji cewa lallai sun gane shi cewa shi annabi ne amma kuma sun kulle a zuciyarsu adawa da shi har abada matuƙa suna da rai kaga wannan ya nuna adawan musulmi da yahudawa na har abada ne Allah ya kare malam bai gushe bai ƙara mana wani asarin hadisi ya ce wa ya shahadu bi zalika aizan har wa yau akwai wani hadisi wanda yake tabbatar da cewa ƙiyayya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa ko ƙiyayya tsakanin yahudawa da musulmi wani abu ne tabbatacce kuma gadajje tuni marawa bukhari imam bukhari ya fitar da asarin hadisi fi islami abdullahi bin salam radiyallahu an a musuluncin abdullahi bin salam allah ya kara masa yadda yana daga cikin wanda galibi a ƙur'ani in allah tashi zargin yahudawa sai ka ji ya ce wani sashe na yahudawa saboda a cire shi kaɗai wannan bawan allah abdullahi bin salam cikakken bayahude ne da ya tashi musulunta kuma ya cikakken musulunci ya imani imani to ƙisan musuluncin shi faƙad kana hebron ko habran ya kasance malami ne hebron ana cewa bi kasar ha'i ko bi fatahi ha akan ce Hibru ko habru malami ne masani min fatahili ulama'il yahud daga jigajigai hili. fatahil jam'i wato jigajigai babba ne a cikin malaman yahudawa walamma sami'a bi maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka fi bani najjar a bani najjar ja'ahu mustajilan sai yazo da gaggawa <clears throat> yazo da gaggawa wa alqa ilaihi as'ilatun ya jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi la ya'lamuha illa nabiyyin wannan tambayoyi babu mai iya ba da amsar su sai annabi walamma sami'a rududuhu sallallahu alaihi wasallam alaiha <clears throat> lokacin da ya ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsan waɗannan tambayoyi amana bihi sai yi imani da shi sa'atihi wa makanihi a wannan lokacin a wannan wurin sa'a ba shine lokaci ba sa'atihi wa makanihi nan take da wasu ka ce nan take sa'atihi wa makanihi a wannan lokaci a wannan wuri nan take ya mika wuya thumma qala lahu bayan ya musulunta sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda qaumun buhutun. ci kaga yahuda wasu mutane ne butulu Allah ya kare mu daga butulci wasu mutane ne buhutun, butulu in alimu bi islami in suka san na musulunta qabla an tas'alahum tun gabanin ka tambaye su bahatuni indaka za su yi butulci a gabanka su karyata ne fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma yahudawa fajatul yahudu sai yahudawa suka zo <clears throat> wa dakhala abdullahi bin salam albayt sai abdullahi bin salam sai ya shige daki misali kamar ce wannan masallacin ne ya kira su ga dan daki na sai shi aka shige ya shige daki aka sake labule ba su ganin shi da ya shige daki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyu rajulun fikum abdullah ibn salam kawai tafi direct to the point da ya kira suka zo sai ya kalle su ya ce to ku ne kuka zo eh to a cikin ku a nuna min Abdullahi bin Salam bai Abdullahi bin Salam ne na boyi yana tare da shi ya boye shi waye Abdullahi bin Salam a cikin ku qalu a'lamina wa ibn a'lamina suka ce ba shi a cikin mu shi dai wani mafi sanin mu ne a cikin mu in kana neman a'lam a'lam ba sai kitu gaba bane wanda yafi kowa karatu a cikin mu to shi ne amma ba shi ana kuma sannan baban shi ma shi ya fi mu sani wato ya gaji sani ne daga iyaye da kakanni wa akhyarana wabna akhyarana shi ne mafi zaɓinmu ɗan mafi zaɓinmu babba ne ɗan babba shi masani ne ɗan masani wa fi lafazin a wata riwayan ya ce ne sayyiduna wa bunu sayyidina shugabanmu ne ɗan shugabanmu wa fi lafazin akhar a wata riwayan kuma ta zo ne ya ce khairuna wa bunu khairina shine mafi alherinmu ɗan mafi alherinmu wa afdaluna wa bunu afdalina mafificinmu ɗan mafificinmu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. sai manzo Allah ya ce musu afara aitum in aslama abdullahi ibn salam shin ya kuke ganin in aka ce abdullahi ibn salam ya musulunta kaga ba sun yabe shi ba fa qalu sai suka ce a'adahu Allah min zalika Allah ya tare shi daga musulunci Allah ya kare a ce abdullahi ibn salam zai musulunta ai wannan kasanci kuma ya kai marrataini aw thalathan manzon Allah sallallahu da ya zo wannan gaban yace ya kuke ganin ya musulunta sai da ya maimaita so biyu ko so uku bai bare so ɗaya ba fakharaja ilaihim abdullahi ibn salam abdullahi daga inda yake boye dama a hadace a wuri ɗaya yake sai ya bude labule kawai sai suka ga sako kafa wa qala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah qalu sai suka ce sharrina wa ibn sharrina ai wannan mafi sharrin mu kenan a cikinmu ba a taɓa samun mafi sharri irin wannan ba dama ya gaji sharri ne wajen baban shi ma haka yake Allah ya sauƙi bayan duk sun kan fitar da shi ba shi baya ga na biyu wa waka ofi sai suka fada cikin mutunci shi dama ya yi kaza irin a ƙara mai shari ya taɓa sata ya taɓa cin amana ya taɓa cuta ya taɓa kaza an ce wa ƙabi shi ne a keta mutuncin mutum a dingin lissafin shari ko a samu ta ba ya taba kaza ma kila ce to ai ma a karkashin shi akwai kaza akwai kaza akwai kaza gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban kowa ake wannan wa waqa'u fihi wa fi lafzin qala a wani lafazin hadisin ya ce ne ya ma'ashar al-yahud ya ku taron yahudawa ittaqullaha wato da ya fito cikin ɗakin ba ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce musu ku bi dokokin Allah ku ka tsantsan game da al'amarin Allah fa wallazi la ilaha illa hu na rantse da wanda babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi innakum lata'lamuna annahu rasulullah ku kun san wallahi wannan manzon Allah ne wa annahu jaa bi haqqin kuma lalle ya zo da gaskiya ne fa qalu kazzabta suka ce kariya kake kariya kariya kake to kai ka ga wannan asalin hadisi in ka gwama shi da hadisin baya ƙiyayyen yahudu da musulmi ai ba zai kare ba ba zai kare ba Allah ya kare mu wa hadhihi awwalu tadribatin wannan shine farkon jarabawa wato farkon wani abu mafi hadari talaqaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya gamu da shi min al-yahudi daga yahudawa fi awwali yawmin dakhala fihi al-madina a ranan da ya fara shiga cikin garin Madina ya gane yahudawa ko suwaye Shi ne wani abu mafi haɗari da manzo Allah ya fara tattauna ya gane kai akwai aiki tsakanin shi da waɗannan mutanen wa hadhihi zuruf tun daga farko har zuwa nan wannan sune yanayi wal qadaya ad da matsalolin cikin gida allati wajahaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta hina nazala bil madina lokacin da suka garin madina sai mu tashi bangare na biyu amma min nahiyatul kharij wannan matsalan cikin gida kenan musulmi sun kasu kashi biyu ga abin nan musulmi a cikin garin madina sun kasu kashe biyu ga muhajirin ga ansar sannan yan garin madina na musulunta ba ga sunan waɗanda suka ɓoye imani suka ɓoye kafirci suka shiga cikin musulmi wato munafukai kenan sannan kuma da yahudawa to banda wannan akwai wani matsala da manzo Allah ya sama madina eh wace matsala ce shine matsalan wanda suke kewaye da madinan kuma to su kuma yaya ne shine malam zai tattauna mana insha Allah an gane ko to zamu mai hadisi a gurguri a gurguje sai mu shiga littafi na gaba malam yace wa yashhadu bi zalika aidan shaida ne wanda ke karfafa cewa